Tsaka mai wuya. Rigimomin nan na cikin ainihin jihohi ne suka faɗaɗa suka zama sun shahi kowa har suka zama ta zama rigima yanzu ma ana kan rigimar ta wuce ma jiha kuma ta kai ga uwar jam'iyya. Na ji daɗi da shi uban ya fara tunanin cewa ya kamata ya samu idon shi Eh, tun ka duk inda gyara yake kuma ya zama ya yi magana guda ko ta yi ma wani daɗi ko ba ta yi ba. jama'a barkan ku da wannan lokaci muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan washington dc ko mun ji daɗi da kuka samu lalubu wannan sabon shiri na tsaka mai wuya yau abubuwan da za mu tambaya a cikin shirin nan shine shin zaben da aka yi wa sanata abdullahi adama matsayin sabon shugaban jam'iyya mai mulki ta apc a najeriya zai kawo ƙarshen matsalolin da jam'iyyar take fuskanta me zai faru ga mutane irin su gwamnan jihar kaduna nasiru el rufai da suka fito tun kafin a yi babban taron nan suka nuna matsayinsu kuma na adawa ne da mai malam da wanda suke tare da shi sannan kuma ya batun matsalolin da ke adaba wannan jami'a a cikin jihohi ba da bayan haka wani kalubala ke jiran sababbin shugabannin da aka zaba to amma kafin mu ci gaba bari mu ji ra'ayin wasu game da wannan rikici na jam'iyyar apc sunana muhammad ibrahim gamawa a barazanar da ake cewa gwamnan kaduna nasiru arufa iyayi at least shi ba a san wanda ya jawo cikin wannan jam'iyya ba amma mai malabu ne ya jawo mutane da yawan gaske sun zo sun shiga wannan jam'iyya kuma shi kan ai yanzu ko zai koma wata jam'iyya ko ya fita jam'iyyar apc ma ai ba jam'iyyar da za ta so ta karbe shi To madalla, to yau za mu kawo muku ci gaban muhawarar da Nasiru Adamu El Hikaya wakilin mu na Abuja ya shirya mana tsakanin Sheikh Yunus Abubakar Ahmad na Majalisar Wakilai ta Najeriya da kuma Musa Abubakar da Malikin Kebbi wanda ke cikin wanda ke cikin wato kungiyar ba da shawara ko kuma ba da goyon baya ta shi shugaba Muhammadu Buhari kan wani rikita na jam'iyyar ta APC. Ba tare da bata lokaci ba, Nasiru za mu je. gwamna yan rufa'i mun gani a talabijin ya fito karara ya ce in shi mai mala ya dawo ba zai zama shugaba sai dai ya dawo a gwamnan sa sannan sai aka samu gwamnan jihar imo hope zodin ma ya sake shiga shi ma tv ya ce a'a wannan maganar da irin su yan suke faɗa ba gaskiya ba ne wani sharhi za ka yi mun san tabbas watakila na ciki na ciki ne kawai za a tafi wannan taron wato a malam nasu kamar yadda nake cewa a zaman gogewa da muka yi da dadewa muna cikin siyasa ita rigima mun san ana yin ta amma akwai rigima mai ɗorewa akwai rigima wadda take tana da ban tsoro akwai abubuwa waɗanda suna ta ciki tana ciki akwai abubuwan da za ka ga kaman ba komi ba ne amma tsakani da Allah muna dai roƙon Allah kamar yadda shi wannan rubur ya ce cin da ana kai gyara Allah shi sa gyaran za a yi yadda zai yi kuma gyaran ba akwai wani tsari wanda nika gani akan gyara dama abin da ke kawo rigima kaga an cuce ka ko kuma an yi wani abu ba daidai ba in an zo yin gyaran a taba kowa amma magana kila a yi ruwa-ruwa a yi gyaran da za a ce wani aka baiwa haƙuri kuma kina ganin an cuce shi kuma ba a yi gyaran ba amma shi gyara na wanda zai zama tabbataccen gyara shine ya zama an taɓa kowa cinda yanzu in ka ga wannan tafiyar musamman rigimomin nan na cikin ainihin jihohi ne suka faɗaɗa suka zama sun shahi kowa har suka zama ta zama rigima yanzu ma ana kan rigimar ta wuce ma jiha kuma ta kai ga uwar jam'iyya ina fata honorable kamar yadda ya ce ba lokacin bacci ba ne lokaci ne na gyara gyaran kuma gyara ne za a yi na tsakani da Allah wanda zai ga kowa zai ga cewa an kyauta mai bisa ga matsalolin da sun kasa haɓarka ta shiga amma ina ganin idan aka bar gyara kamar muna kiran hausa kamar an yi lullubin taladan wato an bar wani abu wanda yake kai kana ganin an cuta maka kuma an bi kawai an bi an dace an yi ba wai an gyara na gaske ba ni ina fatan gyaran yadda muke son apc ta dore ga yadda muke son in allah yadda aka yi gyaran jam'iyyar ta dore da mulki to a yi shi ko ya yi ma kowa daɗi kuma dole ne shi yanzu na ji daɗi da shi uban ya fara tunanin cewa ya kamata ya samu idon shi eh, tun ka inda gyara yake kuma ya zama ya yi magana guda ko ta yi ma wani daɗi ko ba ta yi amma in kan gaskiya ne kamar da aka san shi shugaban ƙasa mai gaskiya ne ya ga cewa duk wanda baya da gaskiya ko da daɗi ko da ciwo ya bi gaskiya don ainihin ita jam'iyyar ba don wani ba don yanzu ba maganar wani yake ba saboda maganar jam'iyyar yake yaya za ta ɗore yaya bayan nan zai ɗore da kuma al'ummar ƙasar nan gabaki ɗaya suna kallon shi da sauran jama'a waɗanda suke da haƙƙi da ruwa da tsakiya kai. Ustaz Yunus Abubakar duba ma dan kai da kake cewa duk wannan abun karamin abu ne jam'iyyar PDP na murna cewa jam'iyyar apc tana ta samun matsala ta kasa ma gudanar da babban taro wannan ya sa ta kara samun kwarin gwiwa na cewa a ci gaba da wannan rikici ita za ta zo ta tun da apc ba ta iya wato a takaice tana neman gaza ba ita za ta sake dawowa ta karbi mulkin a dubu da ashirin to ai ita eh, na ɗaya dai tukuna na gode ɗan wana da ya fahimce ni kuma rigingimu kamar da muka ce na shugabancin jami'a kafin a kai ga babban taro karo biyu ne sannan kuma har ila yau akwai jama'a bari mu ƙara faɗaɗar da ku ga wanda ake ganin waye ma zai shugabanci jam'iyyar in an je babban taro kowa yana nema kamar da aka sani yanzu akwai fitattun mutane da suka fito akwai ɗan jihar Niger sanata ne dukansu kuma sabin sanatar ne da kuma guda biyu daga Nasarawa sun fito to saboda haka wannan duk abubuwan da ake yi irin da da siyasa da da muka saba yi ta yadda abin nan kamar da ke ci a yi kiso ma da kwarkwata a take wani ma a yi to kaga yadda yadda muka canza wannan dokoki na muka yi wa garan bawul wa dokokin zaɓe na ƙasar nan to dole kowa sai ya tashi ya shiga tattayinsa don akwai tanade-tanade da yawa da in aka bari ba a kai ga ko ina ba muka tsaya muna wasa to wallahi za mu yi ne wani abin da za mu zo mu yi da na sani to saboda haka ni ina so in tabbatar jama'a manyan mu sun tashi kamar da kace wannan dan uwana ce sun sa tonka ga idanunsu ni na ga ya haka dan murya ta da nake maganar nan wani sulhun muka taso kuma su yan bari ba dawo kan tabbayar ka su ai jira suke yi mu yi wato wani mu kaure da faɗa su ɗibi na ɗiba yanzu ai 'yan mutanen mu suke saboda ai ba su da mutanen me za su zo su faɗa mana to sai ya kasance sauran jama'an namu wanda ma in tsammanin su suka shigo PDP muka zo muka yi haɗaka aka yi wannan APC suna ga za su ɗiba to a nan ne kuma suke ga ai sai su ɗan kwankwasa su ji abin babu daɗi amma mu abin da dama muka yi tsokata ga sun gyare-gyaren da muke yi muna yi ne kuma muna daɗa nuna mutane a daina gina ta a kan ƙarya a ce shugaban ƙasa ya ce ne, shugaban ƙasa ya ce ne. to wannan sai ake ta tafiya jama'a su zo mu tsaya mu nutsu mu ainihin yi wa abin da zai hidda mana lafiya to saboda haka ni na yadda kake ganin mutane suke tururuwa zuwa wajen shi sarkin yakin nasarawa a ya sako sarkin yakin kefi kai shi sa da amlaya da mu to haka ake do ake zuwa gidan shi almakura to kaga ko tsarin su ya bambanta amma dai nema ne ake yi in yau ana nan kowa na nema sai in mun je filin daga aka kada ƙuri'a to wanda kuma ya ci ai dole a masa baya tun da ba yaƙi ba ne nema ne dan malikin kabir kwanaki ka ah, kashi cewa akwai matsalar uh, ɗaga sunan wani ɗan takara wanda mun so mu zanta kan wannan Allah bai yi ba sai a cikin wannan shirin watakila za ka bayyana mana ra'ayinka. To, uh, Mal Nasiru, na daɗi da wani rabo cikin bayanin shi ya taɓo wannan duk yana ɗaya da cikin rigigimin da ta kawo jam'iyyar ta rabu a sama wato wajen gwamnoni wasu kaɗi, wani tsagi da wai aka ce shi mai girma shugaban ƙasa yana da bukatar sa shi tsohon gwamna wato Abdullahi Adamu na ya zama shugabancin jam'iyya. Ni abin da ya bani mamaki a sani na da shugaban ƙasa a mutum ne wanda bai yadda da ɗauki ɗora ba, ko mutum ne wanda yake son a yi siyasa. Amma abin da aka ce wai yana da wani zaɓi akan wani ya tsorata ni ya mamaki. da dai tunani na cin da misali in ka ɗauko jam'iyyar nan haɗuwarta shi almakura ko kuma sanata eh, sani musa ko hmm. kuma shi mustapha eh, abdullahi adamu ko kuma mustapha ah, salisu da sauransu waɗanda ke takara misali in ka dube su wa'annan dukansu kowane na da hurumin zama shirke jam'iyya to da an ba da zaɓi a cewa wannan zon aka baiwa ni ban ga abin da Allah yi ba ga a ce takara za a yi ɗaya daga cikinsu wanda Allah ya ba mutanen jam'iyya su yi ba a kuma ba a samu wani tacce na ce ba kuma su za su ga darajar ainihin ita kanta jam'iyyar kuma za su ga darajar ainihin 'yan jam'iyyar da suka zo suka zaɓe su bisa ga maganar ɗauki ɗora. Ni na tsammani ni ban ma yarda da cewa shi shugaban ƙasa ya sabi zaɓe don ni a sani na bai da sha'awa da irin wannan amma kuma in har ya sa sha'awa irin wannan to kuma ganin nake ya kamata a canza salo in ana son jam'iyyar nan ta ɗore da kuma jiran da ake muna a samu barakar da wasu za su ɗiba a cikin jam'iyyar APC. ina ganin in an ka gyara wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata a fara gyarawa. To madalla, to sai ku jira mu rana wacce za mu zo mu ci gaba da duba wasu daga cikin batutuwan da ke addabar wannan jam'iyya din yanzu dai a madadin su bakin namu Yunus Abubakar Ahmad da kuma Musa Abubakar dan Malikin kebi ta da shi Nasiru Adamu Ilhikaya wakilin mana Abuja Aliyu Mustapha Sokoto ne ke muku bankwana daga Washington mun bar ku lafiya.